ki mai shi dama na faɗa maka diren da na fito sai kai ba aya zakin ta na faɗa maka cewa honorable dina ba zai taba bari na a kulla ba shi yasa na fito kuma dama na faɗa maka diren da na fito ido na idan ka sai na maka aiki wallahi ai ba kai nake tsoro ba idan ka isa ka bari mu karani da kai ka ce wa yaran ka su zuba ido su kallo ba kwakwalla ka ba kai da ka tamana

aisha bari zan kira ki kai zan kira ki kai har wani an waya ma kake ma saboda kare na mutane ma har kana wani an waya kai kaga idan rigima kake so mini da kai ka gaya wa yaran ka sabamu daga ni sai kai mu kara an zaka iya to kai yanzu na yi ma faɗa da kai wai in ce na yi faɗa da wa ai ni kawai sai dai a kwantar mun da kai kurin yanka ka kurin ma yankan rago kawai ke rufe mutane baki kima mutane shiru kin gane ko kima mutane shiru ko kuma fara ta kanki kin gane kaga ba ruwanka da ita rigima ka da ni ne ba abin da shafe ta ka kyale ta wato kai har yanzu bakin ka baya mutuwa ko kai ku danne mun shi ne na mai yankan rago wannan da Allah ka ku yanka shi dan Allah wallahi yana da uwa yana da iyaye kuma yana da uwa mai yawancin shekaru kuma matarsa da suna da ciki har da yar uwarka a ciki kina nufin wai tana da iyaye ita ma <laughs> kuma yanzu ita ita ita ita nuratun ma da kake yin abu akan ta ai tana can suna zaune lafiya da ita da abokiyar zaman ta to ai duk ba wannan bane yasa nake so in dau fansa ka gane ku ina so ne in dau fansa saboda kama da kasa aka yi ka gane kuma kai na lura ma bai kamata a a yanka kama kai tsaye ba kun sai an mu je kai ku kai mun shi kan wannan sai an yi mai shopping na musamman a je a debo kayan aiki kawai a samu wasu kodin su komai ma a siyo ku dauke shi kai mun shi kango ɗan yaushe 'yan sandan suka sake shi har ya zo da irin wannan tsayar tasa to ni ma ban san lokacin da aka sake shi ba amma kwana muka yi a gurinsu babu irin wulakancin da ban gani ba ba abin da ba su yi mana ba wato har wuka ya ɗauka zai yanka ni to cikin ikon Allah kin san su da halayensu da kuma su na shaye-shaye suka zo suka yi shaye-shaye suka dinga bacci yadda kika san matattu daga nan sai muka je muka kai report a police station to ina kuka je da 'yan sandan bayan haka kwarai saboda na san cewa suna kwance suna ta sharara bacci tunda suka sha wa'annan miyagun ƙwayoyin nasu ba za su tashi da wuri kun ga yanzu sai dai su farka su gansa a cikin sabo a cikin sai saboda ina tabbatar da cewa har yanzu ba su farka ba saboda abin da suka sha ni gaskiya wannan lamarin yana ban tsoro akwai honorable ɗin da boshe yake ji da shi na tabbata shi dai sanya a fitar da shi a cikin wannan halin kuma idan har aka fitar da shi to komai zai iya faruwa ai wancan karan ban san cewa yana da wani honorable din ba kuma ban san honorable din ya sa an sake shi ba amma ina tabbatar miki da cewa wannan karan matakin da na ɗauka shi kan shi honorable ɗin na san war haka yana can yana da na sanin ɗaurewa irin wa'annan mutanen har su aikata irin abin da suke aikatawa. To, wace ce Hadiza? Me kuma take nema a wajenka? Ah, Nuratu, ina ganin ya kamata mu bar wannan magana. Mu bar shi ya ci abinci ya yi wanka ya sallah in ya so sai magana saboda ya ce magana ce mai tsayi haka ne amma to na gode nifa ke ma na gode Eh wallahi, amma ni fa gaskiya ban san ka da nuku-nuku ba to ni ina ganin kawai indiya haka ne ba mishi wannan tambayoyin akan wannan matar tunda baya so ya amsa mana amma an yi abakar zai iya yin wani abu kuwa in san wani abu ba halin mutum ba ne amma wasu lokutan yanayi yakan sa mutum ya canza tunaninsa gaskiya haka ne babbar shi in dai magana ne mai mahimmanci da kansa zai kira mu ya faɗa mana amma ba cikin irin wannan yanayi yanzu abin da nake so shine ina son ganin ya kamata ke ki je ki haɗa mishi abinci in ya so ne kuma sai in gyara falon nan to shikenan hakan za a yi sai kamar bacci to ai sai ka tashi ka shirka je ka kwanta ko <laughs> ai dole ne ma ka huta saboda ka ce jiya a zaune kwa kwana wallahi yadda muka ga rana haka muka ga dare to amma fa kafin ka kwanta ya kamata ka kira umma saboda ta san halin da ake ciki ka dawo wannan kan gaskiya ne saboda ta san halin da ake ciki zan kira ta na shiga cikin ɗaki salamu alaikum Aminu Ashe ka dawo shine ba sanar da ni ba? Umma baran jin ka miki lemu. A'a zan zauna dai amma leman ki bar shi kawai ba kwana abu. Ah, zo ina son ka ina tambayar ka wannan yariya da kuka da ita ina take yanzu yanzu nake so ka gaggauta bani waɗannan amsoshin tambayar tawa don wace tsinanniyar yarinya ce wannan da za ta zo ta tada hankalin bil'adama ka gaggauta buɗe baki kai min magana hadiza ce hadiza wace hadiza hadiza ta bauchi hadizan bauchi ita ce ta zo da kanta eh wai kana nufin hadiza ta bauchi wata na santa ita na lillahi wa inna ilaihi na lillahi wa inna ilaihi raji'un Ni ikon Allah kenan wannan fa ana wata ga wata wallahi ni kwata-kwata ban fahimci cewa ita ce ba aisha dama kici baki da labarin hadiza to hadiza mata ta ce wadda na aura a baya ba a nan garin na aure ta ba aboci na aure ta kafin a yi min transfer zuwa kano lokacin da aka yi min transfer zuwa kano sai iyayenta suka yi ƙiyar ta biyu ni sakamakon dama ba a sarin sa kai auren ba saboda kasancewa ta baƙo zai to ko ka tafi da ni ko ka fasa tafiyan nan gaskiya bana jin akwai wanda zai yi daga cikin abubuwan guda biyu da kika lissafa ni fa matar ka ce na sani amma kuma don ke mata ta ce tafiya da ke ba tare da izinin iyayenki ba ina ganin haka bai dace amma kuma ai ba su da nauyin haƙƙi na yanzu a kansu ko da ba su da shi ni ba zan so a ce 'yata ta yi min haka ba ni ba na kallon iyaye a wani matsayi ne bai kamata a ce an musu butulci ba ko an bijirewa magana da suka faɗa kuma duk hukuncin da suka yi ko da bai wa zuciya daɗi ba dole mu haƙura da shi mu karɓe shi a haka gaskiya ba zan iya jure wannan matsalar ba ba mu da zaɓin da ya wuce haka kana nufin ka sake ni kenan ni ban ce haka ba zan je garin mu yi shawara da mahaifiyata idan na shawara da ita sannan zaki ji koma ya muka yi wato kin gane tun farko mun yi kuskure mun yi kuskure da muka je muka yi aure ba tare da mun nemi amincewar magabatan ki ba musamman mahaifiyarki da ce mun samu amincewarsu na tabbata duk matsalolin da muke fuskanta yanzu za mu fuskance su ba ki duba ki gani tunda muka yi aure ba mu samu kwanciyar hankali ba rigima yau daban ta gobe daban kullum sabo fitina ce take girma a gaskiya tafiyar mu ita ce maganin wannan matsalar ko kuma shi zai kara matsalar ba to menene ta. ki bari in ji idan na ji za ki ji koma menene wannan shine dalilin da ya sa na sa ya sake ta yanzu ma me shawararki akan wannan magana to ni dai shawara ta in za ka ji tunda abin ya riga ya shiga da matsalar iyaye a ciki ya kamata kawai ka sauya mata kana ganin yanzu ya fi kyau sauƙi mata ha ah, to shine mana in ba haka ba wayanne irin iyaye ne su da za su ce ba za su bar mata ta bi mijinta ba saboda Allah kai din ma ai saboda rashin jin jin shawara ne da ka ji shawara wa zai kai ka uwa duniya ka je ka dauko amare mata shikenan zan sauke shikenan wannan shine dalilin da yasa ya sake ta amma ta taɓa biyun ni bayan na sake ta abubakar ba kai min adalci ba inda ka san yadda zuciyata take son ka da ku da wasa baka sake ni ba sai gashi ka yi abinka gaba gaɗi haƙuri zaki hadiza ni kaina wannan hukuncin na yanke shi ne ba da san raina shin da izinin mamaki ka taho tukunna kai tsaye kika biyo ni hagar ni ban nemi izinin kowa ba don zan zo wajen mijina sai na nemi izinin wani a halin da ki ciki yanzu gaskiya ni ba mijinki ba ne har yanzu iyayenki su suke da haƙƙi a kanki ya kamata a ce su miki izini kafin ki wani. <laughs> abubakar wulaƙanta ni za ka yi ba wulaƙanta ki zan yi ba illa na ƙoƙari in fahimta da ke ƙa'idojin haƙƙi ne da yake kanki kin ji ko saboda ki yi haƙuri ki koma gurin iyayenki <gasps> yanzu ya kake so in yi ni ba zan koma bauchi ba in ka tilasta min sai na koma bauchi wallahi uwa duniya zan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kike wa kanki irin wannan fatan <laughs> ai bai kamata ba to ka san yanda za ka yi da ni ta kai ni can wajen umma na zauna da ita hadiza ba zai yi ba wannan hukunci na riga na yanki ki kokari ki kuma wajen iyayenki alkawari ɗaya zan miki idan har iyayenki suka furta cewa lalle lalle sun amince ki biyo ni har inda nake mu ci gaba da zama zan iya mai da auren nan gaske kake kwarai kuwa wannan kuɗi masu yawa da ka rubuta da sunana na menene kawai ihsani ne ne miki da alama baka da niyan mai da ni gidanka ko da kuwa na shawo kan iyayena kinga ba haka bane wannan kyautatawa ce kawai na ɗauka na baki kinji wannan kuɗin da ka bani yana nuna ihsani ne irin wanda addinin musulunci ya nuna wa maza su yi wa matayensu lokacin rabuwa don haka kayan ke ƙaunar zama da ni har abada ko abubakar ko kaɗan ba haka ba ne kamar yadda kika faɗa wannan ihsani ne kamar yadda addini ya tanadar mutum yi wa matarsa duk lokacin da ya mata saki amma wannan ba wai yana nufin cewa ba zan iya dawo da ke ba idan har iyayenki suka amince akan ki dawo ki zauna tare da ni na tabbata miki da wannan na gode bayan ta koma garinsu ban sake ganin hadiza ba sai da na dawo gida na zo na ita a gaban iyalaina sun gama wannan rigimar abin da ya daure mun kai kuma shine da ta gaya min cewa tare da mahaifiyarta suke saboda na san cewa mahaifiyata ba ta ƙaunata amma ko ni kaina ban san da cewa hadiza ta san inda za ta same shi ba sai gashi nan ta biyo shi daga baya har ya mata alkawarin cewa zai aure ta idan har iyayenta sun yarda. kwarai da gaske daga ni sai umar muka san wannan wannan haka ne don wani tashin tashin ba shi da kyau kwata-kwata bai kamata a tada duk abubuwan ba ma bai kamata a ji shi ba saboda haka ne ya lallaba ta ta tafi tabbijan lalle wasa farin girki ashe abakar ba za ka gaji da raba faɗa ba a gidan nan a'a nuratu wai daman kina da tarihin cewa abakar ya taba yin aure aisha ina so ki sani cewa ko ni kaina ban san abakar ya taɓa aure ba har san da na shigo gidansa kin ga wannan ita ce yaudara ta biyu da mu akan Khadija kenan abakar me yasa kake so ka ɓoye matan da zaka aura irin wannan abun a matsayin sirrin boye kana ganin hakan ya dace kenan ba na so riga tuna abin da ya riga ya wuce ne abin da yasa kenan ban gaya muku ba sannan kuma zaman da muka yi da ni da hadiza ba wani zama bane mai tsawo kin ga ba fa'idar riga tunawa ko riga faɗa <sighs> a gaskiya abubakar kai haƙuri da irin lafazin da baki na zai furta ban taba tunanin akwai ranar da girman ka zai fada ido na ba sai yau na yi kaicu da jin lafazin nan ke aisha na ji abin ya fi wanda kika ji zafi a ranki a lokacin da na ji wannan labarin ganki kuma? Gani na zo. Abakar wannan wace ce? Hadiza ce da kuma mahaifiyarta. Karki wahalar da kanki wurin binciken tarihi. Hadiza ce ta zo da kanta cikin gidan nan ba saƙo ba, tare da jagorancin mahaifiyarta da kuma ƙanwarta gata a tsaye. Hajiya wannan ai magana ba ta faɗa ba ce. Me marabin dambe da faɗa? Wace shin ma wace ce ta rike Hadiza a cikin gidan nan ita kawai muka zo nema. Gani? Ni ce na da ke Hadiza, ko kina da magana ne? Yanzu da mun ke da wannan kika tsaya kika kika tsaya kika hada jiki ba tare da kin mata la'ani ba. Amma dai kin yi asara. Kin yi asara ba ta rai ba. Da na zo na samu abokiyar faɗan ki daram da lafiyarta. Abin da na so in gani na so in ganki a gadon asibiti. ki tanke da raunuka. Ni fa duk wannan maganganun da kuke yi duk ba shi bane. kun zo ne ku rama mata eh nake so in ji ansa nake so in ji in rama mata ku zo baki da ku bane har kike mai da yanda akai ramawa mm-hmm. ke ba ce ce a ramawa kai kai kai kai aisha kafa, kafa, kaka aisha mutum haba ne haba haba hadiya a A'a, tsohuwa tsaya da cijuwa tsaya tsaya eh. ba a nuna ni da yatsa to da kafa kike so nuna ki kar ki kara dan Allah dan annabi kai hakuri abakar ka kyale ni in shiga har gida fa suka shigo suka kawo mana farmaki dan Allah ka banni in shiga wannan masifa da me kama ashe ba dan ban zaki ba tunda har sai kin nemi izinin mijinki sai na nemi izinin sai na nemi izinin na ce kule bismillah wanne da ita bismillah shi wanne da da wanne da ita ni ce da da wanne da ita ni ce da ita da bu da shege tana kinuratu ga su nan ga su nan da eh, ni kaɗai ne namijin da na taba aure kawai dan na yi aure shikenan kullun a gidana an dinga tashin hankali kenan duk unguwar da na zauna sai an san da ni gaskiya ba zan yarda da wannan ba ba haka aka ce a yi aure ba addini ya ban daman aure mace fiye da ɗaya mace har guda hudu amma daga auren mata bi shikenan kullun tashin hankali ba zaman lafiya kaga ba ta bukatar karin bayani ba ta bukatar karin bayani uwarta ta tuso ta ta kawo ta gidan saboda ta samu gurbi a gidan nan kuma babu wani gurbi ya kare mu kare ne rassa mu zo eh. lokacin da kake tare da yansu baka da kome saboda sun kai kana da kuɗi a'a magana ita ce tunda kuna ganin abun ba zai yi ba ban isa in faɗa a ji ba zan tattara inawa inawa zan tafi inda babu wanda zai kara ina za ka je ba inda za ka haƙuri. dan Allah ka haƙuri ba za mu ƙara ba dan Allah ki gaya mishi ba mishi eh, sai su su su bar garin eh su su bar garin Allah da su bar garin eh, amma ba eh. dai dana ba yawa yawa inda za shi kun ga da Allah ku dakata da Allah ku dakata sai da su su bar garin wai ku me kuke nufi mun zo yi da gidan nan kuna zaton cewar mun zo neman gurbi wai 'yata ta zauna a gidan nan to ba wannan ne ya kama ba idan tunanin mu abin duniya ko wani kwaɗayi ga abubakar a tsaye babu daular duniyar da bai mallaka mana ba kafin ya aure ta mu abin da ya kawo mu mun zo ne mu ji zan ɗauko jikarki yadda abubakar ya haifa da ita ya mu ta cikin gidan ubanta to tana ina a abubakar a tarihin da ka zayyana musu baka ba su labarin kun haihu da ita ba abubakar wai da gaske ne ka haihu da hadiza gaskiya ne inna lillahi wa inna ilaihi me na kabbara me wani wani sallan lami Ko ai ba ta hanyar haram muka haife ta ba ta hanyar sunna muka haife ta sunnan Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana nan duk ku gama shawarwarin da wani mitin din da kuke dan yanzu zan fara nawa operation din a cikin nan gidan. Dan ba wanda zai fita da ransa a cikin nan gidan wallahi. akan ake go daga shigo yaran okay to ashe dan Allah dan annabi kai hakuri abakar ka kyale ne in shiga har gida fa suka shigo suka kawo mana farmaki dan Allah ka banni in shiga akan wa ake yanzu ali ne yake magana ke kadai ana ana cikin wannan sai kike da kuɗin dan Allah abu karka bani izini dan Allah dan annabi abu karka bani izini sai ya baki izini ka bani izini a gwayin zaki ba sai ban kai eh, sun zo su rama kun zo ne ku rama mata eh nake so in ji ansa nake so in ji in rama mata kuka zo ku yi eh. Eh, yanzu sai in tabarbada ta hajiya yadda nake jin kaimin nan umma ba ni kai da su umma ai da kin ban da su a'a da tijuwa ba a nuna ni da yatsa to da kafa za a nuna ki da Allah ka ba ni so dai mu gama kafin ya dawo zan ce mamma kara amma dai shi Allah kammala kafin ya dawo kai dan Allah ne mu gama kafin su dawo